mata ba batun yawa mata hankali mata gane mama mata hankali mata gane mama mama ya da ado yanzu ya da salamu alaikum sallama kowa haidu sunan wani saboda Allah ni dai kulli yaumin in nazo gidan nan sai dai in same ki kina bacci bacci bacci sai ka ce wata kasa kulli yaumin bacci to ai aiki ne wallahi na gaji shi ne shi barin dan mota aiki aikin me kika yi me wani aiki kika yi dubi gida sai ka ce gidan mahaukata dubi dubi wanki dubi shara duk baki ba wai ke kin yi aiki ke dai ba za ki taɓa sauya halinki ba haka za ki zauna ko a ƙazanta ko Allah haɗa da alaƙaƙai ƙazanta to shi kenan shi kenan Allah shi sa matan birni suka fi kuwaye Allah ba yadda Hamza bai yi da ni ba akan in je in nemi kanwasan aura amma na dinga masa haka haka na dinga masa wasa da hankalinsa eh to yanzu ce maka akai lokaci ya kure ai yanzu lokaci ma bai kure ba saka je ka auro ta haka za ki faɗa in je an auro ta ko to shi kenan insha Allah sai na auro ta kuma sai na gyara mata wancan ɗakin a wancan ɗakin za mu zauna da Allah ya kawo ta lafiya kawai Allah haɗa ni da ƙazanta kawai an gaya miki ni ma ƙazami ba duk gumi nake ka komo ruwa da Allah samu na je ne wanka ban ibo ba ibo ba ba za ki ibo min ruwan ba an gaya miki ni ma ƙazami ne irin ki ki ibo min ruwa in je in yi wanka ina miki magana ban ibo ba baki ibo ba ah, baki ibo ba ko to ni barin dauka je ni ba zan zauna ke wari ni wari ba ba zai yi ba Allah ya sauki so ba na ƙarici zamana ban gan dan miƙo dan abin da zan sa a cikin nan nawa ba au wai kai nan yanzu zaman jiran abinci kake abinci an dafa a gida amma kai ma ka san na gaya maka yau babu kai a kasan gidan nan ban kasa da kai ba. Soyi ba sai ka ce ba ni na kawo kayan girkin ba? Yanzu duk kashin da aka je aka tara tsakanin ke da Allah sai ba a ce ko dan wanda zan tsotsa ba a rige min ba. La ilaha illallah a gori ma za ka min kayan cefa ne? Ni kake a gorin kayan cefa ne a gidan nan na ka to ai kafin kai cefa ne ɗaya sau nawa ka cinawa. Eh? Na haka ni dai na gaya maka yau ba kai a kasan gida don ayyukan cikin gida abin da ya kama ka je ka yi. Da Allah karki ɗaga mura kada mu kwafta ki da Allah. To ni wa nake tsoro? Allah kada shi ne abin tsaro wani makwabci ya su ji mana magana ce fata ta baki a ji akan kare mun zunubai na eh ni ba na tsoron wannan ni ya da zani ni a yadan ba abu na ba abin na bane dan haka ka daina goranta mun kuma ka daina gayan ba su kare yan tsakanin ki da Allah sai ba ni kamata gode gode da ni a gani in je in zauna a teburin mai sha in ga an yi mun haɗin kauri in sha kin ga ina gama abu na sai ki ana ta kunduma man zagi wani ma har zakin cikon shekara zai man yace ina barin iyali na da yunwa shayi kai a ganka a teburin mai shayi ai kwana, na rantse maka da ku sai an ɗauki sai an haifi ɗan da ba ido a gidan nan ai na ma baza mutane duk inda aka ganka ka zauna ka ci abinci a zo a gaya min ka ga abin da zai biyo baya ka ɗan rahoto kika baza kwarai kuwa kaga ni fa wannan maganganun na kama sun sha min kai hawan min kai suke nema suke samun hawan jini ko dan haka yanzu kawai malam ka san abin kai na gaji dalla malam shi